aikin hajji da umra ana yin sa ga mamaci da kuma ga wanda yake da rai in ba shi da ikon yi ko ma yana da ikon yi din amma ba wai cewa ake ladan aikin Allah ya bayar da shi ga wani ba a tun lokacin da kake yin aikin zai zamanto kana yi ne da niyyar a maimakon wani kake yi kamar yadda ya faru a zulhulaifa wani ya zo yana cewa ka an ma. sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne ma? sai ce akhun li au qaribun li dan uwana ne ko kuma dan wato eh, dan uwana ne ko kuma ɗaya daga cikin dangi na ne sai ya ce hal a an nafsik yi ma kanka hajjin yace la sai ya ce hujja an nafsika thumma hujja an ma. yake kai makanka hajji sannan kai mashuburma hajji ta gani yace ya wato kenan idan mutum zai yi ma wani hajji ba sai ka gama bane kace to Allah ka isar da ladan gare shi a sai ka ce wannan hajjin da zan yi Allah a maimakon wani ne a maimakon wani ne saboda haka sai ka ce labbaik Allahumma labbaik an sai ka faɗi sunan mutum ka ce labbaik Allahumma hajjan an fulan ko labbaik Allahumma hajjan wa umratan an fulan wato Allah na amsa kiranka da hajji da umra a maimakon wani ko kuma na na amsa kiranka ya Allah da umra ga wani na amsa kiranka ya Allah da hajji ga wani shi wannan ba wai kace ka gama bane kace ka bashi ladan kace ka bashi ladan a'a baya cikin tsarin yi ma wani hajji a cikin shari'ar musulunci wannan shine wanda suna ta tabbatar kai ma wani hajji amma bayan ka riga ka gama aikin hajjin ka ce alal misali mutum ya yi hajji sau ɗari sai ka ce to Allah hajji na na bakwai da hajji na na goma sha uku da hajji na na goma sha bakwai na ba ma a wani da wanci saboda baka sani ba ma ka samu ladan ko baka ina ma kake da ikon tasarrufi akan ladan lahira kana da ikon tasarrufi akan abin da kake mallaka ne na ka na yanzu ka ɗauka ka bayar ko kana bin wani bashi ka bashin da nake bin ka ka bama wani na duniya ne amma lada baka da iko kai tasarrufi a kansa duk waɗannan ya daga cikin furu'ul masail abubuwan da malamin mu Allah ya ji kansa Allah ya hasra kabarin sa Sheikh Mahmud Wal Zidan duk waɗannan abubuwan sai da ya kawo shin mutum yana da iko yake tasarrufi akan lada ya kawo kuma nassosi daga malamai da yake malamin gwani ne a fikihun malikiya da yawa daga cikin nassoshin da ya kawo daga cikin daga fikihun magana malikiya ne hmm. yau wajen shekara a shekara kusan a ashirin da ashirin da na samu wannan risalar shi kuma ya daɗe da rubuta ta da rubutun hannunsa a yin da rubutun makasot ce wanda biya kawo waɗannan abubuwa saboda haka waɗannan abubuwa ya kamata mu mu yi siyan da shari'a ta ajiye sannan a tambaya ta biyu ce ina son a ja hankalinmu wajen ɗaga murya wajen karatun alkur'ani domin na yi wa wani magana kan haka ya ce wai ba haka ba ba wato ba ana nufin a cikin masallaci lokacin da 'yan uwa ke ƙoƙarin tilawa ba ai a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya inkari a cikin masallaci ne ya ji wani ya ɗaga murya da karatu ya masa inkari saboda haka wanda yake cewa ba a cikin masallaci ba ne wannan a kuskure ya yi inkarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaga murya wajen karatu a cikin masallaci ne kuma in ka tsaya ka duba ma'anar ka tsaya ka duba ma'anar da hikimar da ta sa aka yi inkarin za ka gane da cikin masallaci din mai ma ya mafi dacewa a yi inkarin domin in ba a cikin masallaci ba ne mutum zai iya nesa ya tafi wani wajen ya tafi wani ɗakin amma mutumin da yake cikin masallaci ba inda zai je in ba masallaci musamman ma yanzu da ake itikafi saboda haka kai kuma ka zo kana ta karatu ya kasa mai da hankali akan sallar da yake ya kasa mai da hankali akan nasa karatun da yake yi wanda yake wannan yana hukunta kan cewar bai dace ba bai dace da hikimar shari'a ba bai dace da abin da ake nema na tara hankali ba wajen karatu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abin shi karatu wajen sallah ya kira shi munaza'a wato jayayya da shi wajen karatu da haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani a cikin sallah waɗansu da suna bi sai suka dena kamar yanda abu hurairah yace fantaha an-nasu anil qira'a fi ma jahara fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qur'an sai mutane suka dena wato bayyana karatu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana karatu a cikin alqur'ani to idan kaga wannan ma a cikin sallah kenan an yi to ballantana kuma wanda suke zaune wani yana sallar kai kuma kawai muraja'a kake ko tilawa kake yi ya zama to ka cakuɗa masa karatunsa wannan in muka duba illar zuhamin zamu ga kan cewa duk abubuwa ne wanda suke hikimar ah, wato hikimar shari'a ta nuna ba su halatta ba wannan ya ce alwalar wankan janaba wasu sun ce sau ɗaya wasu har sau uku menene mafificiyar magana mafificiyar magana ka yi ta sau uku domin aisha radiyallahu anha cewa yi wudu a lis-sala yayi alwala irin alwalarsa ta sallah alwalar sallah ko ita ce wadda aka cika dukkan wajibanta da mustahabbanta da sunnoninta saboda haka kamata yi ita kanta wannan alwalar ka yi ta cikakkiya shine yafi in ka yi ta sau ɗaya ta yi ta yi amma ladanka ba kamar ladan wanda ya ta sau uku ba domin alal akalla wanda ya ta sau uku ya fi ka ayyukan ibada kuma ƙarin ayyuka ƙarin lada ne saboda haka abin da ba ce in kai sau ɗaya ɗin ba ta yi ba in kai sau ɗaya ma ta inganta amma babu riwaya da ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya ɗaya yayi abin da ya nuna kamar yadda ya zo a hadisin Aisha ummul mu'minin shine yayi alwalan irin alwalar da yake yi wajen sallah to wannan yace a a wani lokaci aka fi so a shiga itikafi wato da safe da rana ko da daddare shiga itikafi koyaushe mutum zai iya shiga ta fuskar halacci amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga bayan sallar asuba ta ranar da daranta zai fara itikafi an fahimta yanzu kamar nan a ai ranar alhamis ne ranar ashirin ga wata ko in wanda yake itikafin wanda yake so ya itikafin goman ƙarshe ana fara lissafin lissafin lokaci a musulunci da dare kafin rana Ta gashi shi sa nema wajen jujjuyawa dare da rana Allah ta'ala ya ce kula ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah kafin ya kawo in ja'ala alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah dare ne yake fara zuwa kafin rana shi yasa ake duban wata da magariba ba da asuba ba in ka inda da rana ake yi sai a sai a dubi fitowar wata da asuba na ne wato da asuba in aka ga wata ya zama to yau ne ɗaya ga wata amma da yake da daddare ne shine ake gane ɗaya ga wata sai a dubi sai a soma duban wata da magarba saboda haka wanda zai yi goman ƙarshe a wanda zai yi goman ƙarshe kaga kamata ya a ce kenan yana fuskantar daren juma'a na wannan juma'a da ta wuce din daren juma'a shine zai zama to daren 21 sannan ranar juma'a ranar 21 daren asabar wato jiya kenan da daddare a shekaran jiya da daddare sai zama to ne daren 22 rana asabar rana 22 jiya daren 23 to idan mutum yana so ya bi shi ta lissafi ne sai ya shiga kafin sallan magariba na ranar juma'a ai na rana alhamis ga ya samu daren juma'a kenan saboda haka ya samu goman karshe cikakku to amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi da zai yi itikafin goman karshen sai ya dauki sai ya kari da rana 20 wanda ba ta cikin goman ƙarshe. sai ya fara bayan ya yi sallah asuba sai ya shiga wajen itikafin saboda haka wannan shine sunna kuma komai koyi da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi wanda yake wannan shine matabar imamu ahmad da imamu shafi'i imamu malik shi ce ka tafi akan zahiri in ka ce ka yi itikafi na goman karshe to ka shiga da magarba imamu malik ya duba ga wanda yake itikafin sa ya haɗu da hukunci na bakance kamar kayi bakance zaka yi goman karshe to baya lizimtar ka sai daga faduwar rana ta wannan daren da za ka fara itikafi din lokacin ne wato ka shiga kafin faduwar rana saboda haka amma koyaushe za ka iya shiga musamman a bisa kaulin imam shafi'i da yake cewa itikafi ko tsakanin sallar magariba da isha ne za ka iya shiga za ka iya itikafi ka shiga masallaci da niyyar itikafi da sallar magariba da niyyar cewa bayan sallar isha ka gama itikafi ka fito eh na ya halatta a wajen imam shafi'i a wajen imam shafi'i ya halatta amma itikafin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma'anar sa lizimtar masallaci lizimtar masallaci to wanda imam malik yace a sa kwana ɗaya da wuni ɗaya shi ne zaka ce ka lizimci masallaci amma dan ka zo ka zauna a cikin masallaci tsakanin magariba da lisha a tsakanin magariba da lisha me ka bari na harkoki ka bar harkokinka amma baka bar gida ba baka bar iyali ba baka bar rayuwa irin wanda ka saba ba sai in ka kwana ka wuni a masallaci wanda yake wannan shine masabar Imam Malik a wallahu ta'ala a'lam musamman idan aka karfafa wannan da cewa Sayyidina Umar ya ce zai yi itikafi tun a lokacin jahiliya a masallaci ne alfarma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka cika ka cika bakancan da kai bakancan da kai ka cika shi to sai je itikafin kwana ɗaya da wuni ɗaya wani ɗaya daga cikin abin da ake istinasi da shi ga masabar imam mali. cewa sai na umar da ya ce zai kafi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ya je ya cika ba bakancan nasa to shi kuma da ya tashi sai na kwana ɗaya da wuni ɗaya wato kenan kamar cikawar cika itikafin nasa sai ya ce. wannan shine akallan abin da zai zama to an yi kafi da shi Tambaya ta biyu yace akwai wata kakata wadda ba ta da lafiya a kwance take ba ta iya tashi in za ta yi fitsari ko bayan gida sai an ɗora ta afo wani lokaci sai ka ga kafin a ɗora ta afo har ta yi a akan katifa kuma tana cikin fitsari wani lokaci sai ka ga ta yi sallah yaya matsayin sallar tata kuma wani lokacin wani inda ruwa kusa da ita takan yi alwala ta yi sallah amma ba tare da wanke kafafuwanta ba ah, to da alama rashin lafiyar har ya taɓa wato hankalinta tunda wanda yake zai yi sallah a cikin najasa dole sai dai idan ya zama cewar wato baya cikin cikakken hankalinsa wanda yake baya cikin cikakken hankalinsa shi kuwa umarni ma bin shari'a ma baya kansa bin shari'a ma baya kansa fi alqalamu an salat daga ciki anil ma'atuhi hatta yafiq da mara hankali har sai ya farfado saboda haka halin ta ita wannan halin wanda yake marfu'atun an halqalam ne idan dai ya zamanto yana taba hankalin nata amma in tana idan ya zamanto cewa matsi ne yake ta take haka kuma har tana cikin hayyacinta hayyacinta tana fahimtar abubuwa to idan ya zamanto cewa shimfidar tana cikin najasa sai a canza mata shimfidar a gyara mata domin yadda zata yi sallah ba a cikin najasa ba amma sallah a waje wanda yake najasa ne sallah ba ta inganta ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmi a kafafunsa mala'ika jibril yace ya cire su in annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallah ce mala'ika jibril ne ba ni labarin cewa akwai dauda a jikin waɗannan takalma saboda haka kaga kenan mutum ba zai halatta ba ya taka abin da yake akwai dauda na jasa akan sa yi sallah domin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito wannan ya ce mutum ne ransa ya baci sai ya saki matarsa saki uku amma tana son ta dawo to yaya abin yake saboda ba bai taba sakinta ba sai wannan karo bai taba sakinta ba sai wannan karo sai gaya maka abinda ibnu umar ya ce za a yi wasa da littafin Allah yana cikin saboda haka ballantana ko mutumin da zai ɗauki matarsa lokaci ɗaya ya ce ya sake ta saki uku waɗansu masu wuce su ce saki ɗari saki dubu duk wai don su an ɓata musu rai don sun isa to ka tuna ikon Allah da isar Allah sama da taka isar Thank you, waɗansu malamai wai sun ce a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam saki saki uku da kalma ɗaya a saki ɗaya yake wannan ka je ka samu bayani na yi wannan bayanin mai tsawo kwarai da gaske lokacin da muka karanta at-talaqu marratan a cikin tafsirin da nake a Beirut Road ba zan iya kawo abubuwan ba amma na yi dogon bayani bisa abinda malamai suka tabbatar abinda jumhurin malamai suke a kai shine cewa saki uku da lafazi ɗaya saki uku ne kuma wannan fatwa ta ibn abbas akwai wannan riwaya ta magana ibn abbas akwai maganan malamai da da jawabin da suka bayar akan ta wanda yake a magana ce mai tsawo ta iya neman kasa ɗin ka ji dogon tunda magana ce ta ilimi saboda haka sai ka koma ka ji in kuma za ka iya karanta ka je ka samu abwaul bayan na a sheikh muhammad amin muhammad al-amin a shanqiti a cikin tafsirin wannan ayar yayi dogon bayani shafi ya fi 160 akan wannan matsalar kuma su Sheikh islam Ibn al-Qayyim da suka yi taimako da suka rinjayar da ra'ayin da kake ishara gare shi cewa suke uku suke ɗaya ne yayi musu jawabi da raddi mai ƙarfi ya ishe mu cewar wannan matsalar matsala ce wanda yake an riga an gama ta cewa al-fuqaha al-arba'a أصحاب المذاهب arba'a, imamu أبو حنيفة da إمام مالك da إمام الشافعي ده إمام أحمد بن حنبل دكا ننصع كان in mutum ya saki uku da lafazi ɗaya saki uku ne hmm. wannan shine ra'ayin a immatul arba'a gabaki ɗaya wanda yake alaihi fatwa kuma shine da sahabbai suke akai al-khulafa'ur rashidin al-arba'a Abubakar da Umar da Usman da Ali wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin to ina ganin zamu tsaya anan wajen cikin tambayoyi din sai ga wannan an gama da shi Eh? oho takardar mota akwai mota lambar abuja gp 380 abc dala ana neman ya je janye motar ya gyara mata wajen fakin a yau za mu tashi aya ta 24 ko aya ta 24 wal muhsanatu minan nisa na'am والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله shiga tafsirin wannan ayar akwai a cikin ayar da ta gabata a jiya hurrimat alaikum ummahatukum a mun ga duk bayanin akan maza ne ku mazaje an haramta muku auren iyayenku mata da 'ya'yanku ya zuwa ƙarshe to mata kuma fa in kana so koyaushe ita mace in aka sanya ita kuma mace to duk inda aka ce aka ambaci macen da take haramtatta ta sanya wato mijin da yake ne yake daidai da matsayin wannan matar in an ce hurrimat alaikum ummahatukum to nan wajen ta tsaye ita mace ce to sai ta sanya ubanta ita ma kuma an haramta mata ta auri ubanta wa banatukum ta sanya ɗanta an haramta mata ta auri ɗanta wa akhawatukum ta sanya akuha an haramta mata ta auri dan uwanta shaqiqi ko li abi ko li ummi wa banatul akhi sai ta sanya bin ibnul akhi wa banatul ukhti ta sanya wato ibnul ukhti wa ammatukum ta sanya amamukum in an ce an haramta ma namiji ya auri wato gwaggwanninsa wato ‘yan uwan mahaifinsa to sai ta sanya ita kuma an haramta mata ta auri ‘yan uwan mahaifinta maza wa hakaza wannan dan saboda hukuncin kamar yadda yake ga maza haka yake kuma su ma ga mata tare da cewar ba ba a buƙatar wannan din ba tunda kawai in dai shi namijin haram ne a gare shi to ai kamata na macen ita aka haramta to ita kanta matar an haramta mata na wannan namijin kuma mu sani waɗannan abubuwan da aka ambata su ake kira asbab duk da waɗansu suna kiran su mawani'ul wato mawani'un nikah abubuwan da suke haramta aure waɗansu kuma suna kiran su asbabul mahramiyya sabubban haramci wato shi sababi idan yazo idan sababi ya zo dole a samu hukunci ko da ya musharaka da wani abun wanda yake zai zamanto a zahiri zai iya halatta shi alal misali mace ce take da dangantaka biyu ga namijin da yake neman aurenta ta wata fuska ta halatta gare shi ta wata fuska ta haramta gare shi to yaya za a yi eh sai a rinja ai bangaren haramci daga ya samu shi kenan daga ya samu domin kowace mace ma kowace mace a kowane namiji ai zai iya samun bangaren halacci ya samu bangaren haramci to shi yasa in dai suka haɗu biyun yanzu kamar alal misali mutum ne da shi da yarinya ta fuskar ubansa ‘ya'yan bafannin juna ne wato ma'ana da ubansa da ubanta ko da uwarta ‘yan uwa ne an fahimta saboda haka sun zamanto ‘ya'yan bamfanni kenan da haka ‘ya'yan bamfanni ko ya halatta fi aure ko ta fuskar uban yarinyar kenan to amma aka koma ta fuskar uwarta sai ta zamanto 'yar yasta ce ta fuskar uwarta zai iya yiwuwa haka ko? Eh? to a nan wajen ba za ta halatta gare shi ba saboda an riga an samu sababi don aka daga an samu al'ibra da samun sababi guda ɗaya daga an samu sababi guda ɗaya to shi ke nan maharamiya ta tabbata kuma haramcin aure ya tabbata ba za a duba janibin halaccin ba a ce to ai da ta wannan janibin a ta wani bangaren kuma ya halatta a yi auren ba za a duba wannan janibin ba wannan ayar Allah ta'ala ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum alwawu dinnan asafi ne akan hurrimat alaikum hurrimat alaikum ummahatukum ay wa hurrimat alaikumul muhsanatu minan nisa an haramta muku tsararrun mata tsararru daga cikin mata abinda ake nufi da tsararru daga cikin mata sune wato masu aure domin aure tsari ne ga mace aure shine tsari ga mace shine abin da ake nufi al katangewa wato an tsare ta daga ta zamanto watsatsa an tsare ta daga ta zamanto ballagaza an tsare ta daga ta zamanto mazinaciya to shine ma'anar al-muhsana bi fathi wannan dukkanin qurra haka suka karanta ta domin ita mace tsare ta ake yi aurenta ake yi in aka aure ta shine ta zamanto katangagga tsararra wato ma'ana duk mata waɗanda suke masu aure ne to haramtattu ne gare ku bai halatta mace tana gidan mijinta ba ka je ka aure ta wannan ya rusa al'adar jahiliya domin ɗaya daga cikin sifofin auren da suke a cikin jahiliya wanda Aisha ummul mu'minin Allah ya dada ita ta bayyana mana shi ne ɗaya daga cikin auren jahiliya mace zai zama tana da mazaje da yawa amma amma ƙididdigaggu a ce akwai maza biyar wanda su ne kawai take saduwa da su su ne mazajenta wato kamar ta zamanto ita ce mai ita ce mai din wato ita ce mai kamar ta zamanto ita ce namijin kenan ta zamanto ga ga wato ga mata ga hadda ga hadda ga hadda kwarkwara na namijin to idan irin wannan a haka suke a jahiliya to idan ta haihu yaya ake yi Aisha tace in ta haihu sai ta je ta dauki dan in ta kalle shi wanda ta ga ya fi dacewa daga cikin mazan ya zama to ne, uban sai ta je ta kai shi gidansa ce shi nan ɗanka ne ko bai isa yi inkari ba shi kenan sai a ce ɗansa ne haka zai taso a matsayin ɗansa shi ne a dangana shi zuwa gare shi ya gaje shi dukkan wani hukunce hukuncen ɗa ya zama to hukunce hukuncen uba na wannan yaro ya haukar bai ita kuma ya mutu ba abin da ta faɗa shi kenan ya zarci ko kuma a je a samu alƙafa masu sanin kama akwai su a cikin larabawa wanda suna ganin fuska ko kafar mutum sai su ce wannan dan wannan ne kamar yadda ya faru da Usama bin zai, Usama ya kasance baki ne sosai ubansa shi ma zai yana da dan duhu amma ba kamar duhun Usama ba da haka da aka haifi Usama har sai ake tuhumar cewa ba ɗansa ne. ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar son Usama yana cewa Usama da mace ce da sai mata ado ya rinka kiran wato ya rinka neman wasu waye za su yi sha'awar zo su aure ta saboda sansa da yake yi to abin yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam sai wata ran almujliji wato cikin laraba wanda suke da wannan ilimin ya zo ya ga da usama da babansa zaidu suna bacci mayafi ya lullube su yana ganin kafafun ya dace waɗannan kafafun daga juna suka fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki dan farin ciki sai taso daga majalisi ya shigo gida yake ga ma Aisha yake kin abin da aka yi ya Aisha to larabawa suna da wannan ilimin in aka samu al'ana ce musu alƙafa alƙa'if guda ɗaya kenan nan kuma alƙafa wanda yake idan suka ga halittar jiki za su gane alaƙa tsakanin uba da ɗa to a cikin wani nufin sai idan aka yi haihuwar sai a kirawo duk mazajen mazajen naka sai a kira su ilayi sai a kirawo alƙa'if sai zo ya kalli ɗan ya kalle su sai ce wannan ɗan dan wane ne shikenan sai a dangana shi zuwa gare shi ko bai isa ya musu ba tunda hukuncin qa'id ya riga ya tabbata to Allah sai ya bata wannan Allah sai ya haramta wannan al'ada saboda hakika akwai akwai rashin dacewa da dabi'ar ɗan adam rashin dacewa da dabi'ar dan adam mace zamanto cewar wato mazaje da dama sune suke musharaka a kanta Allah ya ce ya haramta mana auren matayen waɗansu mazajen matayen aure suna gidan mijinsu ka je ka aure su wannan haramun ne hmm. yana daga cikin wannan mutum yana daga cikin wannan fitinar wannan zamani mutum ya rinka waya da matar aure hmm, ya shirya mata gadar zare ta kashe aurenta don ya zo ya aure ta idan an hana kai tayi kai wato kai hidba ka nemi aure akan neman auren wata mace ba a riga an ɗaura mata aure ba fa amma an yi mata baiko ma'ana an kai idaraka na wata ƙara ba sun riga sun yi rukuni sun yadda da juna sun amince da juna kawai ana maganar kan cewa a sa rana ne sun kai wannan kai kuma ka zo ka ce kana nema ka shiga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan ya ce haramun ne la yaqtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi kada kada mutum ya je ya nemi aure akan neman auren ɗan uwansa idan an hana wannan ina kuma ga kaje ka nemi auren macin da da tuni ma tana cikin gidan mijinta ne har sun hayayyafa amma shedan ya zayyana musu ayyukan su kaza sun je suna a suna ta abu ta waya domin a bata wannan auren ta dawo to kai ma in ta dawo haka za a je a bata maka naka ta zake fita ta tafi wani gidan wannan haramun ne Allah ya ce waɗannan matannin haramtattu ne gare ku illa ma malakat aymanukum sai dai abubuwan sai dai waɗanda hannunku ya mallaka wato sai dai ku yangu bayi su ma waɗannan ku yangu bayi ɗin, wanda aka kama su a wajen yaki ma'ana wannan ayat ta sauka ne a lokacin yakin da aka yi yakin Aufa wanda aka yi shi kusa da lokacin Fathu Makka a shekara ta 8 bayan hijira da aka kama ku yangu da aka kama ku yangu ya zamanto suna da mazan su na aure da su an kama mutum da shi da an kama iyali guda da mace da namiji da 'ya'ya kuma an raba an ba wa matar ga waɗansu daga cikin mayaka mujahide, ta zamanto cikin rabonsu cewa za a yi tana da aure sai a ce shi kenan wannan sai dai ta rinka hidima ba za su sadu da ita ba Allah ya ce a'a su wannan an halitta mu za ku iya saduwa da su da kun mallake su sakamakon kangare ma Allah da suka yi sai ta ƙarfi da yaji ne aka shigar da su cikin addinin musulunci to amai da su bayi tunda sun zamanto bayinku wancan auren nasu daga zarar an kama su ribatattu a wajen yaƙi auren su ya rushe amma ba za ku so mu saduwa da su ba sai kun yi istibra'i istibra'i shine jini ɗaya. haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi ma su a a na wannan yaƙin na autos aka sanya su suka yi jini ɗaya. sannan sahabbai ya zamanto ya halatta ka yi istinta'i tare da su to wannan hani na aure wannan hani na wannan shine hani na biyar jiya mun yi hani guda hudu mani'un nasab da mani'ul musahara da mani'ul raba da mani'ul jam' yanzu wannan shine mani'un nikah hani na ta fuska hudu shine an hana ka ka auri macen da take tana cikin wani aure tuni an hana ka haramtacciya ce ka aure ta sai dai za ta iya zamantowa ku yangarka ba da ciniki ba ba da ciniki ba za ta zamanto ku yangarka in an kama ta wajen yaƙi domin yaƙi zai rusa wannan auren amma sayar da ita in aka sayar da ita in aka sayar da ita in ka je ka saye ta tana matar wani in ka je ka saye ta tana matar wani to wannan ba da zarar kafiya ta zamanto kuma kancewa za ka iya mallakar ta ba sai dai ka ɓata wancan auren tukuna domin tana da zaɓi idan aka idan aka saye ta ko ta zamanto tare da wancan mijin nata ko kuma ta zaɓi cewa a ita ba ta buƙatar sa kitaballahi alaikum wannan hukunci wannan hukunci ne da Allah ya rubuta shi akan ku ma'ana kitaballahu alaikum ay katabahu Allahu alaikum wannan masdari ne da yake tsayawa a maimakon fi'ilinsa ay katabahu kitaban katabahu Allahu kitaban alaikum Allah ya rubuta shi wato ya farlanta shi farilla a kanku ko kuma ka ɗauki alaikum ɗin a matsayin wato a kamanta shi da ismul fi'il wato ilzamu kitaballahi ku lizimci hukuncin Allah kitaballahi alaikum ma'anarsa ku lizimci hukuncin Allah wato wannan hukuncin Allah ne ku kiyaye shi ku lizimce shi ku bi wannan ka'ida kada san rai ya ɗebe ku ku kibinta ko kuma al'adar jahiliya ta ɗebe ku ku kibinta wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta a gare ku abin da yake koma bayan wannan koma bayan waɗannan da aka ambata gare ku ya ku mu'minai shine ma'anar zalikum ɗin, koma wa zalikum abin da yake koma bayan waɗanda aka ambata wanda suka tun daga ƙaunin eh, faɗin Allah ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum har zuwa wal dukkan abin da yake ba waɗannan ba uhilla lakum an halatta muku wani yana daga cikin rahamar Allah cewa halal ba sai an kirga su ba dukkan sauran jinsin mata sun halatta gare su haram su ne za ka yi kirga su a ɗan yatsu amma in ban da su dukkan sauran mata mataye sun halatta wanda daga ciki abna'ul ammi wato banatul banatul a'mam da banatul ammat da banatul akhwal da banatul khalat duk sun shiga ciki wato ƴaƴan bamfanni da 'ya'yan innoni duk sun shiga ciki su duk sun shiga cikin wanda suka halatta gare ku wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku koma bayan waɗannan an tabtagu bi amwalikum ku nema da dukiyoyinku wato ku nemi mataye wanda za ku nemi auren su da dukiyoyinku Allah ya ba ku abin riƙon Allah ya ba ku ikon auren to ku tashi ku yi amfani da wannan dukiyar domin neman aure muhsini kuna masu kame kai daga zina kuna masu kame kanku daga barna ba mabarnata ba ghaira musafihin ba mazinata ba wato musulmi haka ya kamata su zamanto su zamanto muhsinin nan al-ihsan min ahsana yuhsinu wa huwa muhsin idza hama wato idza hafiza nafsahu anil fahisha idan ya tsare kansa daga alfasha al-ihsan kamar yadda muka ce abinda ake nufi da al-ihsan mutum ya zamanto kamamme mutumin ya zamanto kamamme daga alfasha shine in ya cika sifofi guda hudu ya zamanto baligi ne ƙani kuma mai hankali ne sannan kuma ya yi aure aure sahihi kuma ya tare da matar in babu ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa ba muhsin bane ba muhsin bane to muhsin al-ihsan daga cikin abin da yake wajabtawa shine cewar idan mutum ya sifanci da wannan sifar to zai iya mayar da mace ita ma ta muhsana kamar sa sannan kuma akwai haƙƙi a kansa shine idan ya yi zina bayan ya wannan sifar ta tabbata gare shi in ya yi zina to yanzu ya fita daga layin waɗanda suke ba san jin daɗin mata ba ya zamanto ya shiga cikin layin wanda suka san jin daɗin mata yanzu ya zamanto dattijo sai a jefe shi sai a yi masa rajamu wanda yake muhsin in ya yi zina rajamu ake masa wanda yake ba muhsin ba shine ake masa bulala ɗari saboda haka da Allah ya ce muhsini wato ku auri mata muhsini kuna masu wato zaman aure ba dan kaga kana da kuɗi ba za ka iya nuna kuɗi ka je ka samu mace domin ku zaman kawance da ita idan kai haka ka saba abin ka saba wannan ka'ida ta shari'a domin Allah ce wai ku yi amfani da kuɗin naku wajen wato shiga cikin alaka ta auratayya da mata idan dai a halin tsari ne na aure ghaira musafihin wannan jumla ce ta ta'kidi ba masu zina ba astifah daga safahu daga safahal ma'ani idan ya zubar da ruwa ko ta ina abinda ake nufi da astifah shine bai damu ba wato ko ina ya je kowace mace sadu da ita ba shi da haji ba shi da iyaka dan taure ne shi bai damu ba to wannan shine aka ce ghaira kada ku zamanto haka kada ku zamanto masu sifah shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan iyayensa tun daga annabi adam har zuwa ga mahaifansa ba a haifi wani daga cikin kakanninsa ba illa min nikahin lasifa sai ta fuskar aure ba ta fuskar zina ba ko a jahiliya Allah ya tsare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kakanninsa ba wanda daga cikin kakanninsa wanda aka haifa ta fuskar zina sai dai ta fuskar aure aure sahihi hata a lokacin jahiliya ne to shi yasa wannan aka ce ghaira musafin kada ku zamanto mazinata wannan yana daga cikin abin da yake aibata wannan ɗabi'a wato yake aibata ita ita wannan al'ada wato al'adar zina mutum ya zamanto ba mai tsare kansa ba fa mastamta'atun bihi min hunna waɗanda kuka ji daɗi daga cikin su daga cikin waɗannan matayen matayen da kuka samu da kuka aure su da dukiyoyin nasu kuka nemi aurensu su da dukiyoyinku to wanda bayan wanda har kuka zo ka ji daɗi da su hunna ujura ujurahunna ku ba su ladaddakin su shine sadakin su ku ba su dukiyoyin su na sadaki fariza tilas wato farilla ce wajibi daga Allah cewa idan dai ka auri mace ka tare da ita dole ka ba ta sadaki wannan ishara ne ga cewa mace tana cin sadakinta bi mujarradin istimta'i don haka ne ma idan ba a kai mace ɗaki ba ka zo ka ɗauke ta ka ce za ka kai ta unguwa a mota sai daga baya ka ce ka sake ta ka ce a dawo maka da rabin sadakinka sai ta ce a'a ai ya sadu da ni ya sadu da ni wa za a gaskata ana ita za a gaskata da ya fita da ita alƙaulu ha ita za a gaskata sai a ce kai sai ka kawo shaida cewa baka sadu da ita ba ina zai kawo shaida to amma shaida ɗaya ce ba za a ba ta sadaki ba ai ba za a cika mata sadakin nata kamilan ba sai ta yi rantsuwa tunda qadiya ce ta dukiya saboda haka ash-shahid wal yamin zai wadatar da shaida magana ta cewa ta yi wannan shaida ce waɗansu suna cewa tsauni abin nan a menene shaida tata irha wato kasancewar ya ta da ita ko da a cikin gidansu ne ma ya zo gidansu aka irha sutur aka saki labule aka rufe kofa an aura aure amma ba a kai ta ba ta ka abin nan ya zo shan ruwa ya zo buɗe baki sai aka kulla kofa in ta yi da'awar cewa ta ci sadaki cikakke ta za ta ci wannan ayar nassi ce akan cewa mace in dai aka sadu da ita aka yi istim an istimta shine ma'anar jin daɗi asalin ma'anar ta kenan to in ta da haka za ta ci sadakinta cikakke domin a suratul ahzab Allah ta'ala ya ce in ba ku ci eh, eh, eh, ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum Allah yake a cikin suratul baqara idan kuka saki matan ku kafin ku riga ku sadu da su alhali kuma kun riga kun yanka musu sadaki to fa nisfu ma farattum sai su ci rabin abin da kuka yanka musu na sadaki illa an ya'funa sai dai in sun yi afuwa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma shi mijin ya ce ya yafi ya ce shi ma kansa rabin nasa ya yafi a bata ta ci sadaki kamila amma haƙƙinta ta ci rabi amma in aka sadu to wannan wannan aya ta nuna in dai aka sadu to fa'atu hunna ujurahunna fariba sai a ba su sadakin su cikakke tilas waɗansu sun kafa hujja da wannan ayar akan cewa wannan ayar dalili ce akan nikahul mut'a kun san nikahul mut'a nikahul mut'a wa ma adraka ma nikahul mut'a abinda ake nufi da nikahul mut'a aure mai kama da zina ko kuma zina a mai kama da aure zina ce ake mata mar aure waɗansu sun ce wannan ayar hujja ce ta nikahul muta'a tunda Allah cewa ya famastamta'tum bihi min hunna wanda kuka yi istimta'i al istimta'i ma'anarsa at-tamattu daga nan aka samu muta'a auren jin daɗi wanda kuka yi auren jin daɗi daga cikin su ku ba su ujurahunna ladan su suka ce auren auren mutu'a aure ne lada gashi Allah ma ya kira abin lada bai kira shi sadaki ba ya kira shi ujurahunna ujur jam'u ajr lada wato ladan ƙodago domin nikahul mut'a suka ce auren mut'a aure ne na kwantiragi ma'anar auren mutu'a ne ka zo ka ce zan ji daɗi da ke na awa ɗaya na kwana ɗaya na sati ɗaya na wata ɗaya ta ce nawa za ka ba ni ladana a kan wannan jin daɗin da za ka yi da ni ya ce kaza to shi kenan an ƙulla kontrak ba sai an ce na aure ki ba in na ce to shi kenan mun yi akan za ni wannan jin daɗin zaman jin daɗin zaman holewa na wata ɗaya a kan cewa ga abin da zan baki shi kenan an yi ni nikahul muka. to suka ce wannan alƙur'ani ya tabbatar da shi tun daga shi an ce Allah bai ce fama na kahtun min hunna ba cewa ya fama tun min hunna kuma Allah ya ce fa'atu hunna ujura hunna bai ce muhura hunna ba bai ce hunna ba bai ce sadaqa hunna ba bai ce saduqati hunna ba kamar yadda ya faɗa a farkon sura saboda haka suka ce wannan hujja ce ta alkur'ani akan auren mutu'a wannan aure na mutu'a a na farko dai bari mai jawabi akan wannan hujjar da suke ganin sun kafa daga wannan ayar fa mastamta'atun bihi min hunna nan ba a faɗi nikah ba amma ki ɗaya maganar akan nikahi a akan aure ne Allah ta'ala cewa yayi hurrimat ma'ana nikahu ummahatikum wal muhsanatu minan nisa wa minan nisa duk magana ce ake yi akan aure wa uhilla lakum ma wara'a zalikum me aka halatta muku auren waɗanda suke ba waɗannan ba saboda haka duk maganar akan aure ne famastamta'atum bihi min hunna ay min azwajikum minan nikah kenan wanda kuka ji daɗi da su daga cikin matayenku da kuka yi ala da kuka daura da kuka aure su domin a bayyana hukuncin cewa mace yaushe za ta ci sadakinta kamila bi mujarrad al-istimta shi sa aka kawo batun al sannan an kirawo ujurahunna al-ujur ma'anarsa sadaki domin ɗaya daga cikin lafuzan sadaki ne a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ce a fa mastamta'atun bi Allah ta'ala ya ce wa a man lam hunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati ahdan Allah ya ce fa mas fa hunna ujurahunna bi izni hunna bi izni ahlihinna ku aure su da iznin waliyansu wa ujura ujurahunna ku ba su su ku ba su sadakin saboda haka Allah ya kira sadaki anan ujur lada domin tamkar lada ne domin da shi ne ya halatta mace ta yadda da kai ya to ta zamanto karkashin ka kai dukkan abin da kake so na wato istimta'i da ita sannan kuma Allah madaukakin sarki yace a a ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ya ya kai wannan annabi mai girma mun halatta maka matayanka waɗanda ka ba su ladaddakin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba mutu'a ba matayansa yace mun halatta maka matayanka waɗanda yake ka ba su sadakin su su ne matayan da aura sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan an kira abin ujur wannan bai nuna kan cewa ladan mutu'a ake nufi ba sadaki ake nufi na aure na sahihi wato malamai <clears throat> a sha'anin auren mutu'a mazhaba biyu ce a da amma yanzu mazhaba ɗaya ce domin ijma'i ya haɗu a kan cewa auren mutu'a haramun ne a farkon musulunci akwai mutane da suke ganin auren mutu'a halal ne wanda yake wannan shine Tsaunin Abdullahi dan Abbas da almajiransa mutanen Makka irin su Sa'id ibn Jubair da Tawus ibn kaisan da Ata ibn Abi Rabah da almajiransu ibn Jurayj ibn Abbas akan wannan yake saboda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta kuma an yi mutu'a a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da a zamanin sayyidina abubakar da a zamanin sayyidina umar kamar yadda hadisin jabir ya nuna an yi auren mutu'a a waɗannan lokatai sai a rabin shekarar hilafar sayyidina umar ya hana ya ce duk wanda ya yi inda yana da ya taɓa yin aure zai sa a jefe shi saboda ka ibn abbas ya ce nikahul mut'a ya halatta kuma a kansa cikin mazhabobin musulunci a cikin waɗanda suke dangana kansu ga musulunci 'yan rafi ba suke a kai wanda suke ce ma kansu yan imamiya suna cewa auren mutu'a ba ma kawai halal bane mustahabbi ne ma suna cewa aladan da ake bayarwa a auren mutu'a har yafi aure na na Allah da Annabi da irin ruwayoyi da suke kawo jamahirin malamai wanda daga cikin su akwai al-fuqaha wato a'immatul madahib al-arba'a da kuma sahabban ilahin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi akan cewa auren mutu'a haramun ne ba sa inkari cewa an halatta shi sannan aka shafe su halaccin domin auren mutu'a manzan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya ce mun kasance muna tafiya yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda buƙatuwa ya zuwa ga mata sai mu har muka rinka cewa ya rasulullah ba ma yi maka kanmu fidiya ba an san fidiya ai ko dandaka dandake a fitar da bashawar ga baki daya kamar yadda ake ma dan tauri bi makan mu fidiya a fidiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai ya bamu izini mu rinka yin mut'a ya zuwa ga ajali mu ba mu mace tifa mu ba mu mace mayafi ko mu ba ta zani a matsayin shine sadakin shine ladanta na wannan auren wanda yake an iyakance shi da lokaci saboda halin bukatar tafiya to amma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan hadisai da dama daga cikin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mut'a akwai hadisin rabi'a dan sabrata dan ma'abad al-juhani daga babansa sabrata ibn ma'abad a cikin sahih muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni qad azintu lakum fi mut'atin nisa na ba ku izinin ku yi mutu'a da mata wa innahu haramun ila yawmil qiyamah to ku sani cewa haramun ne har rana alkiyama fa mastamta'atun bihi min hunna fa mastamta'a bihi ahadukum min hunna falyahlu lahunna sabilahun wanda duk daga cikin ku wannan auren to ya kyale wala kada ku kada ku karbi wani abu daga abin da kuka basu. wato wannan shine ya kawo karshen wannan auren mutu'a a lokacin yakin fatuhu makka haka zalika salamata ibn al-aqwa yace annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen yakin awqas wanda yakin awqas kusa da fatu makka ne ya ba mu izinin mu yi mutu'a na kwana uku sannan ya haramta mana hadisi na biyu kenan ko na uku hadisin sayyidina ali sayyidina ali ibn abi talib ya ji magana ibn abbas yana halatta auren mutu'a yace innaka rajulun ta'ih yace kai mutum ne da kake cikin dimuwa yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mutu'a da cin naman jaki a ranar yakin haibar? to waɗansu sai suka samu iskali daga wannan magana ta sayyidina Ali har suka ce hadisin bai inganta suka ce su waɗancan su Salama ta bin al-Aswa da da Sabra ta bin Ma'abar tun ce a lokacin Fatihu Makka ne shi kuma sayyidina Ali ya ce a lokacin yakin haibar ne saboda haka an samu sabani dan haka duk zancen banza ne ba ai haka ba sai suka ce ƙarya ake ma yadda ali wannan hadisin na ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai rawaito ba alhali ko hadisin yana cikin bukhari da muslim malamai suna da raji biyu akan wannan waɗansu suka ce abinda sayyidina ali yake nufi haramta cin ya cin naman jaki shine a ranar yakin khaibar amma auren mutu'a shi bai faɗi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ba amma ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi saboda haka a waɗansu kuma suka ce wanda yake shine abin da Imam Shafi'i ya ce auren mutu'a ba a taɓa samun abu kamar sa ba an halatta shi aka haramta shi aka sake halatta shi aka sake haramta shi an halatta shi aka haramta shi lokacin yakin Khaibar aka sake halatta masahabbai lokacin gazwata Autas da Fathu Makka saboda sun daɗe da barin gida domin tunda suka fito cikin farkon Ramadan basu koma gida ba ba su koma gida ba sai cikin shawwa a abin sai cikin abin sai cikin zulqaida kuma lokacin da suka zauna a makka sun yi kwana goma sha wani abu a cikin makka lokacin fatu makka to sai aka sake halatta musu sannan aka haramta shi a lokacin fatahu makka din tun kafin a tafi hunayn aka haramta shi saboda haka shine imamu shafi yake cewa babu wani abu da ya zamanto ya bi wannan wato daura kamar auren mutu'a a tarihin musulunci a halatta sannan a haramta sannan a sake halattawa sannan a sake haramtawa saboda haka da wannan aka tabbatar da haramcin abin to in haka ne in an tabbatar da haramcin me yasa Jabiru ɗan Abdullahi ya ruwaito kuma hadisin sa yana cikin Bukhari ya yana cikin sahih Muslim cewa an yi mutu'a a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya danki dabino ya bama mace shine maimakon mutu'a ko kuma ya danki gari ya bata shine ladan mutu'arta an yi kuma a zamanin sayyidina abubakar shekara biyu na khilafancin sayyidina abubakar da rabin khilafancin sayyidina umar ta yaya za a ce an shafa hukunci sannan kuma a yi a zamanin sayyidina abubakar da umar an fahimci wannan saboda haka jabir yana cewa sayyidina umar shi ya haramta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya haramta ba ta yaya jabir ya faɗa zai faɗa haka wannan babu iskali a ciki nawa abu ne nawa hukuncinsa yake ake shafewa ya to wani ya sani wani bai sani ba cikin sahabbai gayarsa jabir bai sani ba da shi da waɗanda suke yi a zamanin sayyidina abubakar ba su sani ba sayyidina umar da yake ya sani shine yazo ya fitar da shi ya yada kowa ya sani duk wanda ya duk wanda ya sake nikahul mut'a to ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hana ba umar ne ya hana ba shi yasa yake duk wanda ya sake yi sai ya yi masa hukuncin mazinaci sayyidina umar abin da yayi Yaɗa wato hukuncin yayi amma hukuncin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma irin wannan suna da yawa a cikin musulunci yana daga ciki wanda shi ma sayyidina Umar ne ya yi. a farkon musulunci idan mutum ya sadu da matarsa in dai bai zubar da manihi ba a cikin saduwar kawai alwala zai yaje je ya ci gaba da sallarsa babu wankan janaba kusan ilahirin ansar akan wannan ansar kusan gabaki ɗayan duk malaman ansar ubay ibn ka'ab zaid ibn sabit mu'az ibn jabal su ne fitattun malaman ansar duk wannan ita ce fatawarsu har abin ya so ya zama turki suna a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina umar da aka zo da magana wajen sayyidina umar sayyidina ali yace ya amiral mu'minin ba wanda zai warware mana wannan magana in ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tura a tambaye su ya tura aka tambayi hafsa aka tambayi aisha aka tambayi ummu salama dukkaninsu suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya sadu da matarsa ko bai zubar da maniyi ba faqad wajaba al-ghusl wanka ya tabbata to sai sai na Umar yace to duk wanda ya saba akan wannan sai na sai ne masa horo mai tsanani kan in sake jin wani ya saba yi maganin wannan sabanin amma su da su Ubay ibn Ka'ab al-Ansar suna ganin suna da hujja Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal ma'u al ma' sai an fitar da maniyi ake wanka saboda haka irin wannan yana faruwa amma ba su san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qa'ada baina shu'abi hal arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl ba san ɗaya hadisin ba saboda haka suke wannan fatuwar a zamanin sayyidina Abubakar haka suke yi har a farko har a zamanin sayyidina Umar har sai da tukuna abin yayi yawa aka zo wajen sayyidina Umar ya maganto. ita ma mutu a akabar wannan ce wanda suke da sanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta suna nan akan akan sanin akan wannan suka tafi ba su san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya haramta ba ya an shafa hukuncin an yi nas sai da tukuna sayyidina Umar ya tara sahabbai yace musu wannan hukunci so ne saboda haka wannan abin da yasa kenan su Ibn Abbas shi ma kansa Ibn Abbas wata ran da aka zo ana aka gaya masa aka ce ga fa abin da fa fatawarka fa har mawaka sun so mawaka da ita hmm? ya sahi halaka fi fatwa ibn Abbas في بضة رب في بضة رخصة الأطراف آنفة يا يا yake cewa ya kai abokina ina kake da fatuwar ibnu abbas kama fatuwar Ibn abbas ka samu intattar mace mai taushin jiki mai tsebe maka haso ta zo ta zamanto ta kunu maswaka hatta yasduran nasu ta zamanto ita ce wato wanda yake zaka ita ce a wajenta har a gama aikin hajji a gama shi nan ka sallame ta an gama ibn abba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba haka nake nufi ba yace ba haka nake nufi ba na ce ban ce musu ya halatta ba sai ga halin da mutum ya shiga tamkar ya lokacin da jini da shan jini ko cin alkanzir ko cin mushe ya halatta gare shi wato sai halin larura amma sai aka ɗauki fatuwar ibn abbas ma kana gani inda su yan rafida suka ɗauki kahul muta'a ba ma a lokacin larura ba suka ce ma har ma ya fi auren dindindin din suka ce maimakon har suke cewa da ba dan abdullahi dan abbas ya ce da ba dan na umar ba da ba aizuna ba da wato da ba dan na umar ya haramta muta'a ba da ba aizuna ba domin muta'a ba shi da bambanci da zina ba shi da bambanci da zina ka je ka rufa ɗaki ka ba ma mace kuɗi hmm? kamar yadda za ka je sabon gari ta rufa ɗaki to wannan shi shi ne mutu'a ba ba shi da bambanci da bari ba su da bambanci to amma kuma a ce masa wai har an yi masa shi ne su kansu ma ɗan ba kama a cikin wani littafin da suke faɗa suka ce wannan shi ne zai yi a da turanci littafin wani encyclopedia ɗin yan shi'a da nake karantawa suke cewa wannan da turanci suka faɗa suka ce this will sanctify boyfriend girlfriend relationship wato alaƙar saurayi da budurwa sai a bashi tsarkaka a bashi kadasa a ce ai shari'a ma ta yarda da shi abinda mutu a yi kenan sanctify wato mai da shi muqaddas abu wanda yake tsatsarka. wato kazantar da ke ciki kar a ga kazantar Aisha radiyallahu anha da aka kawo mata batun mutu'a tace tsakanya da ku ga littafin Allah Allah ta'ala ya ce wallazina hum li furujihim hafizu ma sune mu'minai sune masu tsare farjin su illa ala azwajihim sai akan matayen su aw ma malakat aymanuhum ko wanda hannayen su suka mallaka sune kuyangudun su fa innahum ghayru malumin anan su ba ababan zargi bane faman ibtaga wara azalik duk wanda ya nemi wani abu koma bayan wannan fa ulaika humul azim wannan sune masu shishigi masu wuce gona da iri masu wuce iyakar Allah saboda haka auren mutu'a wadda ta wadda take ka aure auren mutu'a ba zauja bace ba ba ku yanga bace shika ce hmm? kawa ce yadda duro ce saboda haka ta zamanto daga cikin al'adu kuma ma daga cikin abin da malamai suka nuna Allah madaukakin sarki ya ce wanda yake jin tsoron alfasha wanda yake jin tsoron zina amma ba shi da wadata da zai iya auren mace mumina ɗaya to ya auri baiwa ya amma sai in ya ce zalika liman khashiyal anata min wannan ga wanda yake jin tsoron zina kenan domin in ka auri ya ai in ka auri kuyanga ƴaƴanta gaba ƴaƴanka da ita gaba ki dai sun zamanto bayan mai yanga shi yasa aka ce ba a so kai sai in ka shiga cikin halin larura kana matsananciyar jin tsoron alfasha kana matsananciyar jin tsoron fadawa zina to sai ka auri kuyanga idan da auren mutu'a ne da auren mutu'a halal ne tunda dai auren mutu'a auren sha'awa ne eh aure ne na sha'awa kawai saboda haka ga maganin sha'awa kaje kai auren mutu'a da da Allah ba zai da wannan ayar ba za ta sauka ba haka zalika Allah ta'ala ya ce ka auri mata biyu ko uku ko hudu in kana jin tsoron adalci ka auri daya ko kuma abin da hannunka zai mallaka idan ka idan da idan da wannan ka san ba za ka yi auren mata da yawa din ba dan saboda kana jin tsoron rashin adalci da Allah sai ce ka auri ɗaya ko kuma kai mutu'a haka zalika Allah cewa yi waɗanda ba su da ikon aure wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli waɗanda ba su da ikon yin aure su kame kansu waɗanda ba su da ikon yin aure su kame su yi istifaf su nemi su yi sama wajen tsare kansu to wannan ya nu idan da kamar a ce auren mutu'a halal ne da ba za a ce su kama kansu ba sai a ce su je auren mutu'a duk waɗannan dalilai ne na shari'a wanda suka nuna wannan cewa hakika babu shakka an yi auren mutu'a a cikin tarihin addinin musulunci sahabbai sun yi kamar yadda hadisin ibn mas'ud ya nuna da hadisin jabir a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka shafe hukunci sanin shafewar hukuncin ya rufe waɗansu bai rufe waɗansu ba shi yasa sayyidina ali da ya ji ibn abbas yana wannan fatuwar tasa hujjar da ya kafa masa shine hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na auren mutu'a shi yasa sayyidina ali ya ambaci hanin da aka yi lokacin yakin haibar bai ambaci na fatuhu makka ba domin bai san an halatta a fatuhu makka ba an sake shafe shi amma shi a gurgudan sanin sa ya san da ana yi amma lokacin yakin haibar aka shafe shi sahabban da suka yi a zamanin sayyidina abubakar sun yi ne akan basu sani ba sun yi ne akan kan san an riga an shafa hukuncin musara. da na Umar ya zo ya shafa hukuncin duk sahabbai suka yi ijima'i. wanda kawai ya saba a kan wannan shine Ibn Abbas shi ma kuma an ruwaito cewa ya dawo daga wannan fatawar. ya dawo ya dena kuma bayan Ibn Abbas ga baki ɗaya al'umma sun yi ijima'i. babu wanda suka saba akan cewa auren mutu'a haram ne illa rafi ba in shi'a Ibn al-Munzir ce bayan saɓanin Ibn Abbas gabaki ɗaya musulmi sun haɗu akan cewa auren mutu'a aure ne wanda yake ba haramu alqadi iyad a cikin sharhi alqadi iyad mai ashafa eh, a cikin sharhin sa na sahih muslim shi ma yayi maganar ijma'i cewa al'umma gabaki ɗaya sun yi ijma'i banda yan rafida akan cewa auren mutu'a aure ne wanda yake haramtacce kuma ko in ma mutum ya tsaya ya duba yaga yanda ake yanda irin cututtukan nan suke yaduwa in aka ce auren mutu'a shari'a ta yadda da shi an buɗe ma al'umma ne kenan ya zama kan cewa dukkan shegantaka da fitsara daga cikin al'umma yanzu me yasa yawanci ji yaran da suke da suke gaggawa wajen shiga addinin shi'a yawanci adda abin da ke kai shi kenan holewa saboda akwai holewa musamman yan jami'o'i dama dan irin tsake nema irin barnar da ake yi yo mutane da suke zuwa in sun je wajen camp din irin fitsarar da ake yi a camp din NYSC a ce ana raba mutane wannan bututun an ce wato kenan gashi nan ku je ku barna yanda kuke so ku je ku barna yanda kuke so kun mallaki hankalinku kun zamanto wato rashidai ina rashada a cikin saban Allah to ballantana kuma aka ce wai ga wani abu ma na addini da ya tabbatar saboda haka shi yasa sai ka ga in tunda addinin shi a ya halatta musu wannan sai su dauki wannan to duk wanda ya wannan san cewar ya saba zahirin alqur'ani cikin ayoyi masu yawa kamar yadda Aisha ummul mu'minin ta ce tsakanin ya da ku littafin Allah kada ya ishe mu faman ibtada faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun dan haka ƴan uwa mu ji tsoron Allah babu wata kada mutum ya taba tsammani duk abin da za su faɗa duk wallahi zancen banza ne duk abin da za su faɗa zancen banza ne maganganun ayatullah ho'i da yake yi a abin nan wannan ba ayatullah ba ne domin duk wanda yake ma Allah ƙarya bai zama to ayar Allah da yake cewa hadisin sayyidina Ali bai inganta ba saboda sayyidina Ali ba yadda za a yi faɗi wannan da sauransu duk maganganu ne wanda suke maganganu kalam abinda laraba suke ta kalam fare duk wanda yake in dai mutum yana da son ya yi ya tsaya ya binciki matsalar ta fuskar dalili to ya tsaya ya karatu amma kada ka taɓa tsammanin kan cewa akwai wani gurgudun abu na hujja akan wannan sai dai kawai bin san zuciya sai dai kawai bin san zuciya ana dangana cewa daga cikin malaman ahlus sunna masu tafsiri malaman tafsiri akwai ibnu ashur mai at-tahrir wa tanwir yana cewa auren mutu'a ya halatta in halin larura ne wanda ya faɗi wannan ra'ayin yana ganin kan cewa shi yana ganin akwai hikima na halin na yin auren mutu'a a yayin halin larura amma maganarsa ba ta da tushe dukkan ra'ayinka dukkan ra'ayi komai kyansa in ya zo ya ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ra'ayin da wannan ra'ayin ya zama to ko maganar sahabi ce in ta saba magana annabi sallallahu alaihi wasallam wane shi annabi sallallahu alaihi wasallam maganar sa wasa ce saboda haka ba wani wanda zai bayyana wata hikima da wani tunani nasa in dai da sunan addinin musulunci ne ya ci karo da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan mutum zai karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana da hujja akan ya tabbatar da rashin ingancin sai ya tabbatar da rashin ingancin su bayan kuma babu wani abu da ya tabbatar da rashin ingancin hadisan nan hadisin sayyidina Ali a Bukhari da Muslim yake hadisin Sabrata bin Ma'abad a cikin Muslim yake hadisin salamata ibn al-akwa a cikin sahih muslim ke duk hadisai ne wanda suke gaya a cikin ingancin su banda sauran hadisai da suka zo a cikin a cikin sauran tafai na hadisi kamar mu'jam al-awsat na at-tabarani riwayoyi da dama sun zo na hadisan Abu Hurairah da sauransu da da kuma waɗansu manzanni da ake dangana da ga sayyidina Ali su wanda suke tabbatar da wannan hukunci saboda haka babu wata shubha da mutum ya zama ya yi auren mutu'a shi yasa Imam Malik yace in aka kama mutum yayi auren mutu'a in aka kama mutum yayi auren mutu'a ba za a zartar da haddi a kansa ba amma a masa tsoro masa horo mai tsanani ai masa bulala mai tsanani ya ji jikinsa domin da gangan ya je babu wata shuba wato da gangan ya je saboda karfin hujjar haramci din ta bayyana amma bai ce a zartar da haddi a gare shi ba saboda akwai shubha kuma ka'idan annabi ka'idan musulunci ce cewa in akwai shubha ana kawar da haddi to Allah ta'ala yace wala junaha alaikum fima taradaytum bihi min ba'd al-farida babu laifi a gare ku a cikin abin da kuka yarjejeniya da juna a gare shi a min ba'dil fariza bayan yankakken sadakin da kuka bayar wato babu laifi bayan an yanke sadaki ita mace ta ce ta rage wani abu ko kuma ta ce a rabin sadakin ma kaɗai ya ishe ta hmm, ko kuma shi mijin ya ƙara mata wani abu akan sadaki ɗin bayan abin da aka zartar wannan babu laifi domin shi sha'anin aure an gina shi ne akan ganin martabar juna da wato ganin da mutunci da kyautata ma juna ba abu ne wanda ake an gina shi akan dukan hanci ba akan wato kamar cinikayya kamar saye da sayarwa a abu ne wanda yake an gina shi akan karama da mutunci inna allaha kana aliman hakima hakika Allah maɗaukakin sarki masani ne gwani yana daga cikin sanin Allah maɗaukakin sarki ya san abin da zai kawo muku maslaha shi yasa ya halatta muku waɗannan dukkan mataye wanda ya halatta muku banda waɗanda ya haramta kuma Allah gwani ne yana da yana da hikima shi yasa ne ya haramta waɗannan mataye waɗanda inda ya halatta auren su da abubuwa da dama na maslahar rayuwarku zai zama to kan ba ku samu ba saboda za ku rinka rayuwa tamkar mutane waɗanda suke dabbobi ko kuma tamkar mutane waɗanda suke ba wato abin nan babu sani a cikinsu babu amfani da hankalin mutum wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya nuna cewa mutum sama yake da dabba wato mutum ya soma samun wato ɗaukaka a cikin hankalinsa yanda zai zamanto kan cewar ba zai zamanto tamkar dabba ba ba zai zamanto tamkar ɗan taure ba wanda duk abin da ya ga dama shi zai yi a'a an yi masa linzami an sa masa linzami kuma ya yarda

idan aka samu ɗa a cikin auren mutu'a a cikin masu cewa a auren mutu'a a da lokacin da ake yi ɗan ɗan wanda ya auren mutu'a ne amma kuma babu gado tsakanin ma'auratan amma akwai tsakanin ɗan da su wannan kuma abu ne wanda yake tunda an riga an shafa hukuncin ina ruwanka duk da sanin wa'annan abubuwa abin wato inda zaka san cewar abin ba na Allah da Annabi bane wai iddar in an yi ba irin iddar da ake da Allah ya ambata a cikin Alkur'ani bane in an gama matan macen kwana 45 za ta yi na aka samu iddar kwana 45 ko jini biyu haila jini biyu an mai ita ku yanga